This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Sunana Hauwa Sharif. tare nake da Maryam Dauda da sauran abokan aiki a wannan shirin na safiyar Juma'a ta babbar rana biyu ga watan Fabrairu shekarar 2024. kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. To Hauwa a jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a dokar sanya takunkumi a kan 'yan Isra'ila mazauna yankin yamma da kogin Jordan da ke goyon bayan tashin hankalin yankin. dakaran amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan iran a fadin yankin gabas ta tsakiya da mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai kan wani sansani a jordan wanda ya yi sanadin kisan sojojin amurka uku masu gabatar da jawabi daga kasashen yankin baltic sun bayyana goyon bayansu ga ukraine a daidai lokacin da rasha ke mamayar kasar kanun labaran kenan a bangaren rahotannin namu za ku ji cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec a najeriya ta cire jam'iyyar pdp a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiya arewacin jihar plateau dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba pdp a zaɓe to mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a supreme court haka zalika ci gaba da taka leda da ake yi a gasar wasan kwallon kafa na cin kofin shi nahiyar afirka a yau juma'a najeriya za ta goge rani da ƙasar angola a matakin kwata final a gasar kwallon kafar a kasar Ivory Coast. Hakikanin gaskiya kwallon da za a buga tsakanin Angola da kasar Najeriya to kwallo ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba lori. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. kamar kotu safiyar juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya wanda isa laula ikara zai gabatar muna kuma tafe da nasihar juma'a amma fa duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya sanya hannu a wata dokar sanya takunkumi a kan 'yan Isra'ila mazauna yankin yamma da kogin Jordan da ke goyon bayan tashin hankali. Wani mataki da gwamnatinsa ta ce na nuna an ɗauki cikakkiyar hanyar sasanta rikicin Gaza. Muna duba duk matakin da ya dace wajen magance wannan rikici ba kawai a Gaza ba har ma da Isra'ila baki ɗaya. wato gaza yamma da kogin jordan da kusan baki ɗayan yankin abinda wani jami'in gwamnatin biden ya faɗawa manema labarai kenan a jiya alhamis a jiya alhamis ɗin biden ya kai ziyara jihar michigan da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe jihar da ke zaman ɗaya daga cikin jihohin ƙasar da ke da al'umma amurkawa larabawa mafi yawa al'ummar jihar na daga cikin karin amurkawa da suka bayyana damuwa game da yadda biden ya dage wajen nuna goyon bayan hare-haren sojojin isra'ila a matsayin martani ga harin ta'addancin da kungiyar hamas ta kai kan farar hula a isra'ila a ranar 7 ga watan oktoban bara dakaran amurka na shirye-shiryen kai hare-hare da yawa akan mayakan da ke samun goyon bayan iran a fadin yankin gabas ta tsakiya don mai da martani akan wani harin jirgin sama mara matuki da aka kai akan wani sansani a jordan wanda ya yi sanadin kisan sojojin amurka uku tare da jakkata wasu fiye da arba'in sakataren tsaron amurka lloyd austin da yake magana da manema labarai a karan farko tun bayan da aka kwantar da shi asibiti a ranar 1 ga watan janairu saboda matsalolin da ya fuskanta bayan da aka yi masa tiyatar cutar sankara. ya kira harin da aka kai a arewa maso gabashin jordan mai matukar muni ya kara da cewa ba za su lamunci irin waɗannan ayyuka ba sakataren tsaron na amurka ya kuma yi watsi da sanarwar kungiyar kataib hezbollah da ke samun goyon bayan iran a iraki mai cewa ta dakatar da kai hare-hare a kan sojojin amurka masu gabatar da jawabai daga kasashen yankin baltic sun bayyana goyon bayansu ga ukraine a daidai lokacin da rasha ke mamayar kasar sun kuma ce ci gaba da samun taimako daga amurka don ukraine na da matukar tasiri ga yankin indo-pacific a wannan makon shugabannin majalisar dokoki daga kasashen latvia lithuania da estonia sun kawo ziyara nan washington inda suka tattauna da 'yan majalisar dokokin amurka. ciki har da kakakin majalisar wakilai mike johnson da jami'ai daga ma'aikata harkokin wajen amurka johnson ya faɗa a shafin sada zumunta na x cewa ya tattauna akan kalubalen da ake ci gaba da fuskanta da mahimmancin dakila kasashe masu barazana kamar china rasha da iran a yayin ganawarsa da shugabannin majalisar dokokin kasashen yankin baltic a farkon wannan makon Tattaunawar dai ta zo ne a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin Amurka ke tafka muhawara a kan ba Ukraine karin sabon tallafi. Ukraine dai ta dogara ne ga tallafin da take samu daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya musamman Amurka domin yaƙi da mamayar rasha kusan shekaru biyu kenan. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan yanzu bari mu shiga birnin Jos Kwata ta yamma da Bauchi a Najeriya. Inda wakiliyarmu da ke can Zainab Babaji ta ruwato mana cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya wato INEC ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaben da za ta gudanar na 'yan majalisun tarayya a shirya arewacin jihar Plateau kamar da yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ta aiko mana. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta cire jam'iyyar PDP a jerin jam'iyyun da za su shiga zaɓen da za a gudanar na 'yan majalisun tarayya a shiyar Plateau ta Arewa. Gudanar da zaben ya biyo bayan shari'ar da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke ne, inda ta cire sanata mai wakiltar Plateau ta Arewa Simon Matcon da ɗan majalisa mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilai Musa Aga. Mataimakin kakakin jam'iyyar PDP a jihar Plateau Alhaji Abdullahi Garba mai rake ya ce tun suna jin kishin kishin har dai ya tabbata ba sunan jam'iyyarsu a cikin zaben na gobe Asabar. To gaskiya lamari ne bai mana daɗi ba. Dama muna jin jita-jita ne cewa ba za mu shiga zaɓe ba domin opponents mu suna ta faɗa ai ba PDP a zaɓe to mu ba mu ɗauka ba saboda shari'ar da aka yi a Supreme Court da shari'ar ma da ta ce mu mu koma mu maimaita zaɓen to amma ba ta ƙare a nan ba mun riga mun shigar da ƙara a kotu to saboda haka ko an yi zaɓe an gama za mu fi hakkinmu a kotu Shugaban kungiyar gamayyar jam'iyyu ta IPAC a jihar Plateau Abubakar Dogara ya ce ba su da hurumin canza matakin da hukumar zaɓe ta ɗauka sai dai jama'a su yi haƙuri su gudanar da zaɓen cikin lumana. Yato eh hukumar zaɓe kamar yadda ta saba sun yi ƙoƙari sun kira duka jam'iyyu kuma kusan duka jam'iyyun nan sha tara suna na a wannan wurin duba kayayyakin. Kuma sun yi ƙoƙari sun kawo kayayyaki kusan gaba ɗaya. babu wani abu da muka gani wanda ba daidai ba wannan zaɓe eh, ita kungiyar ah, jam'iyyu ba mu da wani iko da muka isa mu hana zaɓe gudana. Ba ku zauna kun tattauna da ita hukumar zaɓe ne kafin wannan lokaci a san wa'anne jam'iyyu ne za su shiga wannan zaɓen ba? A taron da hukumar zaɓe ta kira na jam'iyyu ranar na jin tara ga wata da ya wuce mun tattauna a wurin kuma wasu jam'iyyu sun tambaya wasu jam'iyyu ne za su kasance kan ballot paper na zaben nan hukumar zaɓe a wani lokacin bata iya cewa ga jam'iyyun da za su yi takara ba ko kuma za su kasance a ballot paper sai dai zuwa gaba don ba su samu communication daga national headquarters din su ba. Mm. Don kira kowa ya kwantar da hankalin shi, kokarin mu shine mu tabbatar da zaman lafiya ya dawwama a jihar Plateau Ga mai fashin baki kan lamura kuma shugaban kungiya mai zaman kanta mai suna Clean Gad Shamaki Peter ya ce kotu ce kaɗai za ta kwace wa PDP 'yancinta. To gaskiya wannan abin da ya shafi PDP nan damu tana cewa ita Court of Appeal sun ce pdp pdp ba su da structure sai suka cire duk yan pdp da suke senate house of red state house of assembly pdp su koma court kawai yanzu su je su nemi eh, interpretation kuma su nemi a ne da ya taimaka musu a wajen kafin nan kuma an riga an gudanar da zaben a to ai yanzu kam ai tun da su an cuce su ai ko an cire members sha shida an cire senators guda biyu an cire house of red guda biyar kuma kin sayar wannan abubuwan da yake dawo yake jawo mana rashin zaman lafiya a plateau dan haka shi yasa ni kin ga yanzu na yi da babban murya nana bayar da hakuri cewa kar wani ya je wani zanga-zanga ko ya doki doka a hannunsa ko ya kawo damuwa a je a duba da kyau a gan gyaran da kuma a kiyaye na gaba. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ita ce zaɓen na gobe Asabar zai cike guraben sanatoci uku da wakilan majalisar tarayya goma sha bakwai, 'yan majalisun jiha 28 a ƙananan hukumomi 80 a jihohi 26 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.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 ta faɗi cewa a karon farko ta yi nasarar toshe shafukan yada labarai na yanar gizo guda goma sha hudu gaba ɗaya waɗanda ake zargin 'yan ƙungiyar alshabab masu tsatsauran ra'ayi ke amfani da su hukumar ta nisa a cikin wata sanarwa da ta wallafa a ta na x wanda aka fi sani da twitter ta ce bayan wani aikin tsaron yanar gizo da aka yi sashenta na sa ido a kan yanar gizo ya gano wasu shafuka da kungiyar al-shabab reshen kungiyar al-qaida a gabashin afirka ke amfani da su don ayyukan da aka haramta hukumar ta ce aikin ya hada da binciken wasu shafukan yanar gizo da aka yi zargin suna aikata ba daidai ba da kuma gano waɗanda suka yi rijistar su mataimakin ministan yada labaran somaliya abdulrahman yusuf adala ya shaidawa muryar amurka cewa aikin na daga cikin kokarin da gwamnatin tarayyar kasar ke yi na yaƙi da ta'addanci da tsatsauran ra'ayi labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuwa sai fagen wasanni inda a yau juma'a ne najeriya za ta fafata da kasar angola a matakin kwata final na gasar kwallon kafa cin kofin nahiyar afirka a kasar ivory coast najeriya dai ta samu kaiwa matakin ne bayan da ta lallasa kamar a zagaye na biyu na gasar yayin da ita kuma angolan ta samu kaiwa a matakin bayan da ta yi fata-fata da namibia abokin aikin murtala faruk sanyin na ya tattauna da umar faruk bukuyum wani dan jarida mai fashin baki kan lamuran wasanni dangane da ledar da za a taka a yau tsakanin najeriya da angola hakikanin gaskiya kwallon da za a buga tsakanin angola da kasar najeriya to kwallo ce wacce masu iya magana ke cewa in ba kai ba wuri saboda ita dai super eagle ta najeriya hakikanin gaskiya fara wata da zuwa yanzu ta nuna hazaka kuma ainihin masana kwallo suna ma tunanin cewa wannan kofin na nahiyar afirka yana iya faduwa hannun najeriya ma'ana sufa igul ga ita kasar angola za a iya cewa ainihin kasa ce wacce take tasowa yanzu suna kokari sun kuma yi kokari a kwallayen da suka buga har suka cire wa'yansu wanda ake ganin cewa suna ɗaya daga cikin wanda ake ganin masu ci kofin nan amma a gobe golan nan na najeriya wanda ya samu rauni a wancan wasan to kuma ya dawo kuma shi zai kama sannan ga irin su trust econ wanda ke baya shi ma'ana captain da kuma ainihin shi osame wanda domin ga cewa ainihin dukkan alamu sun nuna cewa najeriya za ta ci wannan wasa To amma idan muka dubi irin gwagwarmaya da kuma kamar yadda ka faɗa kwazon da ita ƙasar ta Angola ta yi a wasannin da ta buga a can baya wanda har ya kawo ta wannan matakin. za a gano cewa ba kan wallasa ba ce ba ka ganin za ta iya kawo najeriya babban kalubale a kokarin da ita najeriya take na ganin ta daga kofin wannan gasa karo na hudu eh to hakikanin gaskiya akwai wannan dadi da kari kuma ko ce bugu da kari akwai babban bankin su na kasa wanda aka samu labarin cewa ya ware wasu makudan kuɗaɗe ga duk kowane dan wasa akan wasan da za su buga da najeriya ma'ana ana ce mana abu motivation ma'ana eh, tayar da kima ma'ana a kara inganta muku kima ku wanda ainihin kasa su angola tun daga jiya mun samu labarin ana ta musu addu'o'i ana ta kara musu kwarin gwiwa ma'ana ma an karo ma mutane sun kara shigowa kwadebo domin kallon wasan su dai abin da ke burge su yanzu a ce sun ci najeriya kuma ta riga ta nuna cewa najeriya babban kasa ce a nahiyar afirka a yanda ainihin muke ganin yadda kowace ƙasa a afirka kokarin take ce ta ci najeriya saboda haka ba abun mamaki ba ne kwallon eh, za a buga ko dai a yi can a je bugun daga kai sai mai tsaron gida ko kuma ya kasance a ce ita angola ta samu nasara amma dai masu fashin baki da kuma ni kaina duka muna mun ga cewa yana akwai yiwuwar cewa ainihin najeriya tana iya cin kasar angola duba da yadda ainihin 'yan wasan najeriya na wannan karon yara ne masu jini a jika kuma yara ne waɗanda ainihin najeriya take ransu yara ne waɗanda suke son su nuna mu duniya cewa sun iya ainihin taka leda ma'ana sun iya kwallon kuma yara ne waɗanda suke son su ba mara kunya. Angola na ɗaya daga cikin ƙasashe ah, da ake gani kamar ƙanana. Ah, idan muka yi la'akari da yadda wannan gasa ta bana ta zama ta musamman ƙananan ƙananan ƙasashe ta ɓangaren ƙwallon ƙafa amma nake magana. za ka ga cewa a wannan karon gasunan su ne suke ta fitar da manya-manya hasali ma yanzu kaga an fitar da wadda ke rike da kambin da wadda ta buga wasan ƙarshe da ita a wancan lokaci wadda ita ma a wannan lokacin ta so ta ɗauki wannan kambin ina maganan ƙasan senegal da kuma ƙasar masar baka ganin tasirin wannan abin watakila na iya shafuwar Najeriya wadda ake gani tana daga cikin manya-manya waɗanda tana cikin kuma kalila waɗanda suka rage a wannan gasa? Eh to hakikanin gaskiya wannan shine tsoron da kowa yake ji saboda ita wato kwallon da ake buga wannan shekarar gaskiya kwallo ce wacce ta ba kowa mamaki ma'ana wanda take ganin bai iya ba shine yake nuna ya iya ita kanta kasar angola da irin su kabat da irin su south africa wayanda sun yi ta ganin koma baya a harkar kwallo hakikanin gaskiya kowa ya mamakin a ce yanzu su ne suke kan gaba akan ainihin bugawa da manyan kasashe to a ƙarshe menene hasashenka game da sakamakon wasan to wasa na farko najeriya ta yi canjar rasu wasa na biyu ta ci ɗaya ba ko ɗaya wasa na uku ta ci biyu ba ko ɗaya a yanda na yi bayani ita najeriya yanayin kwallon ta bana ba kwallo ne na cin kwallaye da yawa ba saboda karfi suke tara gaba kuma su dawo da karfi baya so a takaice a hasashen da zai yi in ma tana can angola sai ta ci ta daya sannan yana yiwa kuma kwallon a yi canjar ma'ana kowa ya ci kowa a je bugun da kai sai mai tsaron gida na ma fi tsayawa akan wannan. An gaida dan matansan inna Murtala Faruk. Masu sauraro kada dai a shiga ana sauraron shirye shirye ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci shida ashirin da kuma 31. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kudin aikin gwamnati babu tsohon dan masokilan tare Najeriya Malam Abubakar Cika da muke nan ke tabbatar da tabkata baibayin tattara dukiyar masu mukaman da ya ce akwai shababa game da shimfiɗa shimfiɗar zaɓuɓɓukan cike gurbi a faɗin Najeriya kuwa wasu masu arziki ne ke cewa abubuwan da suka fara zaɓukan baya ne idan ba a yi sa'a ba za a daɓa ina mutanen da aka kawo dama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina mu INEC ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan daman shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabbin da yanzu da Masar jan tare Najeriya ne sanata Adamu Aleru cewa yake rufe iyakan nigeria da Nijar fa ta karye 'yan kasuwan kasashen guda biyu a kan gaba. Akwai 'yan kasuwanmu da yawa sun tsiyace saboda wannan rufe boda din. Kuma dalilin da ya fi sama aka rufe boda din nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi. Waɗannan fa so mun ta muka tattatso cikin tarin muryar da za ku za ciki wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ta faman ƙara ƙiba. Shiri na ɗari da hamsin da biyar cikin jerin shashiren manuniyan da kan bibi al'amuran gwamnati da siyasa ya ɗan tattaɓa. maganar siyasar kuma amma game da hukuncin kotun ɗaukar ƙara a kan 'yan majalisar jihar plateau ce ta sa barista elzubar abubakar ya ci gaba da gaya wa duniya cewa a gaskiya akwai kwaba kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya ta daɗe da wannan matsalan shi kan shi da zaɓen gwamna yana tsayawa ne a kotun ɗaukaka ƙara ta najeriya amma irin mabambantan hukunce-hukuncen da suke bayarwa Ya sa aka ce lalle su ma gwamnoni sai an kai shari'unsu kamar na shugaban kasa kotun koli to kaga yanzu wannan ma yanzu ya ƙara nuna dalilin cewar lalle waɗannan na 'yan majalisun ma akwai buƙatan a kai shi kotun koli duk da cewa kotun kolin ayyuka sun mata yawa amma in nan ne za a samu adalci to abin da ya fi kyau a kai shi can wurin abu na biyu waɗannan alƙalan kar a ce an yi kakkausar harshe a kansu kawai inda hali a ladabtar da su waɗanda aka sa sunan su ɗin akan za a kai su kotun koli a sauke sunayensu gaskiyar a gani na ita ce 'yan majalisar nan an cuce su kuma an cuci waɗanda suka zaɓe su amma a doka ba yadda za a yi sai dai su yi haƙuri a zango na gaba in Allah ya kai mu. Shi kuwa mafashin baki a al'amuran siyasa Honorable Nasir Garba tiye cewa yake demokaradiyyar ƙasar nan fa tana cike da matsaloli daba-daba. Ba yadda za a kai maganar demokaradiyya da ci gaba sai kayan maganar ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe. Ingantaccen karɓaɓɓen zaɓe kuma yana zuwa wanda aka yi daidai da dokoki waɗanda dokokin zaɓe da na tsarin mulki na ƙasa suka tadada. Daga inda aka samu yawan mutanen da suka kai ƙararraki za ka ga cewar gaskiya akwai abin damuwa da ita kanta demokuraɗiyya akwai abin damuwa da hukumar zaɓe kuma daga baya yanzu shari'un da suka zo akwai abin damuwa ga shari'un duk waɗannan rigingimu mu 'yan siyasa mu ne muka yi ruwa muka yi tsaki akan sai mun bi son zuciyarmu mu za mu zauna mu yi dokokin nan amma za ga sai mu gibin su mu rika kirari muna cewa ai duk yadda za a ci zaɓe a kai ka ƙara yafi saboda kai a tunaninka cewar dokokin ba sa amfani lalacewar ba ta ɓangare ɗaya ba ce. Amma magana ita ce ɓangare ɗaya da ya fi lalacewa shine na ɓangaren 'yan siyasa saboda suna da dama da za su tirsasa waɗannan ɓangaren idan suna son a yi rashin gaskiya. Game da shimfiɗar shirin shiga zaɓukan cike gurbi a gobe Asabar a faɗin Najeriya kuwa shugaban ƙungiyoyi masu zaman kansa a jihar Sokoto Kwamar Bello Shehu Gwadabawa ne ya ce akwai abubuwa da dama da ya kamata a duba. shugabannin siyasa na jam'iyyu siyasa sun zo sun gaya mana a nan cewa wancan lokacin za su ba da haɗin kai za a samu zaɓe cikin kwanciyar hankali zaman lafiya sai aka waye gari an samu rigingimu da yawa sun zana kuma mun dawo mun zauna kowa yana irin magana nan da aka yi shin ina mutanen da aka kama wa'anda suka yi wa'ancan laifukan da ake magana na zaɓe har aka soke zaɓe wasu wurare yanzu haka ma jam'iyyun suna kotu ɗaya daga cikin wasu wurare da suka kalubale shine zaɓuɓɓukan da aka soke wasu wurare shine dalilin da ya samu ka tambaye ta anik da kuma su hukumar zaɓe cewa ina mutanen da aka kama sun kai su kotu ne mutum nawa aka hukunta kuma suna ina idan ana kyale mutane wani lokaci suna ikirari kamin a tafi zaɓe cewa za su tayar da hankali kuma a kyale su kuma ranar zaɓe su zo su tayar da hankali sannan kuma a ce ba wani daga cikin su wanda aka kama kaga matsala ce mai zaman kanta wanda ya kamata a ce a kalle ta saboda zaɓukan da za su to gaba. sai dai mai rikon kwaryar kujerar kwamishiniyar zaɓe a jihar ta sokoto hajiya hauwa aliyu kangiwa ta ce kama masu laifukan zaɓe fa baya cikin hurumin da aka ce hukumar zaɓen ta taɓa. mu ainek ba mu da daman mu yi making arrest police ke da wannan dama idan sun yi investigating za su sa a file su kawo mana file din wane da wane da wance sun yi kwamitin wayannan laifuffukan mu kuma mu ne yan inec lawyers din inec ta ba mu dama mu je mu yi prosecuting din su a kotu to idan har lalle ba su kawo mana mutanen nan ba da case files din yaya za mu yi prosecuting to amma hajiya wani irin mataki kuke ɗauka misali kamar a ce an kashe bibas ko an fasa akwatin zaɓe amma yan sanda ba su kawo muku wanda suka kama ba wani irin mataki mataki kuke doka akan hakan eh, to ba abin da zamu yi in ba su kawo ba sai in sun kawo mana ban isa yanzu in zo in kama ka ba in ce zan yi investigating in kai ka kotu sai dai kuma game da yaki da canci rashawa a Najeriya shi tsohon dan masar wakilan na Najeriya Malam Abubakar Cika Adamu ne ya ce ai duk wani mai mukami a Najeriya an taɓa bashi kuma ya karba wannan abin da ta faru ta beta ido zamu je ne kawai ta tarar da mu je mu ya abin da ya faru yan Najeriya suka yi cama al'amarin idan tunin muna so ya gyara cin hanci da rashawa ya faɗi abin da ya mallaka tukun ya publishing ɗinta me sana'an shi ya nuna maka factorin da tunumba yake da shi ba mu ji ko factory ɗin yin ruwa ba yanda atiku ke da ta ruwa to saboda haka a gwamnati ya same ta yau ya ce duk ya mayar mu ma da muka yi aikin gwamnati da shubuhar da muka ɗauka da wadda ma killa haramun ne ba mu san da ita don wasu cikin mu sun yi kokarin suke yi amma ƙarya muke ce gobe kyama ba za mu zo a ɗaure ba ba yanda Buhari ke tsarkan shi dukkan muran lahira sai mun zo a ɗaure. da wanda yake gani tsarkake saboda akwai abubuwan da baka tsallake su wallahi amma an ce ku dawo da kuɗin da kuka mallaka kuna gwamnati to ina kuma ku da aka biya na albashi da sauransu babu wanda ya isa babu wanda ya isa babu wanda ya isa dan siyasa a yau ya gina gidan da yake da shi in ba wata sana'a yake ba da kuɗin aikin gwamnati babu nawa ne sai an yi shuwa to zo albashin kwamishina ɗari hudu da wani abu ne dan majalisar tarayya albashin shi ɗari tara ne sai dan alawan da ɗan kayi tahiya a baka abinda duk kake ganin ana yi amfani da shi wallahi mafi yawanci daga haramun sai shubaha mu faɗi gaskiya in ba mu faɗi yau ba gobe tun ina majalisa ina kudinta. Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Kabawa kuma da masajan tare Najeriya sanata Muhammad Adam Aleru cewa yake rufe boda ko iyakar Najeriya da Nijar ya kasar 'yan kasuwa don ko dukiyarsu da dama ta riga ta ruba. To wannan al'amari mu 'yan majalisar da cije ba mu goyon bayan shi. Lalle ya kamata a bude boda ɗin nan saboda abin ya kawo matsala kwarai na yin kasuwanci na yin hulɗa na zamantakewa tsakaninmu da mutanen Nijar. Nijar da Najeriya Allah ya riga ya haɗa mu. Ko tura mallaka da suka zo sun kasa raba mu ballantana wani magana ECOWAS. Kuma shi president 'yan Najeriya suka zaɓe shi. Duk abin da zai jawo ma 'yan Najeriya matsala ya kamata ya kauce mashi. In ma akwai matsala to kamata ya yi tsaye ga cewa ya kau da ita. Yanzu wannan rufe boda da aka yi akwai 'yan kasuwanmu da yawa da suka yi hasara. Akwai waɗanda sun tsiyace saboda wannan rufe boda ɗin. Sun dogara ne akan kan kasuwancin da ake yi tsakanin Najeriya da Nijar suna samun abincin da su ci. To yanzu kasuwancin ya mutu. Turololi turololi sun ci ko da kayayyaki da yawa sun kai dubu ɗaya da ɗari biyar. Wasu sun wata wajen shida, wasu sun wata bakwai. A tsaye a wuri guda. A tsaye wuri guda. Kayan ma wasu sun lalace sun ruɓe mutane sun yi asara. Saboda haka wannan babban rashi ne gare mu. Kuma dalilin da ya fi sa ma aka rufe boda ɗin nan mu har yanzu mun kasa fahimta shi. In don magana wai ayyuku ne a cikin Nijar. Ai talakawan 'yan Nijar abin yake musgunama bisa ga su sojojin da suka karbi mulki din. za baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dabibin dafe mu da iko cewa kullun aka kwana aka tashi fa cikin kwanakin su sukan sharba domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1211 ne su yi sallamar sakin kujerun da suke kai ko da ko sun ce bari su lallaba kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki irin su Muhammad Nasir daga jihar Sokoto da Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne mukan zaba. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne kuma nake cewa sai idan Allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya. To madalla yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Ah, assalamu alaikum warahmatullah sunana Bello Dahiru Zuga. Ni ne limamin Central Mosque Akwa Ibom State. Muna nasiya ne dangane da abin da ya shafi rayuwa ta duniya. Allah madaukakin sarki cikin mana cewa wannan duniya ba komi ne a cikin lakacin rudani wanda wannan rudani kuma ba inda yake kai tuntun lakacin halaka kamar yadda ya gaya mana alƙawarin sa mai ba cewa ya ku waɗanda kuka imani lallai alƙawarin Allah gaskiya ne kada ku sake duniya ta ruɗe ba kowa ne yake ruɗa duniyar mutane ba face sai shi ke son raba mu da Allah shi shedan makiyin mu ne kuma mu ma mu rike shi mai kamar yadda shi din baya son mutu da kuma ba kaunarsa muke ba shi dan yana kira zuwa garin rindina don yana son mutane su zama wuta cikin wutar sa'ira to amma shi ko Allah madaukakin sarki ya riga sun faɗa mana fa'idodinsa in muka bi shi za mu samu dace shi ya zo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana idu yana ba mu labari yana gaya mana cewa ma'aikinsa sallama yana huduba suka zauna a gefensa yake cewa da su ina je muku tsoro a gare ku wanda zai zo bayana wadda wannan tsoro abin da zai zo shine na arziki duniya da adalci ita duniya saboda aka mu kiyaye saboda kata ruɗe mu ta raba mu da Allah sai za ga mutane duniya ta kwaye su ba sa yi wa ƴan adalci ba sa yi wa abokan zaman su adalci ba sa yi wa mabantan addinin su adalci ba sa yi wa ƴan ƙasar su adalci wannan ba daidai ba duniya ba komai ba illakacin kazanta muna yi wa 'yan uwa fatan alkhairi da kasanmu muna mata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya mu muna roƙon Allah ya riko da hannunsu ya ba su ikon yi mana adalci mabiya su ma Allah ba su ba da sibiyya cikin salama assalamu alaikum wa rahmatullah baki ɗaya kuma anan nan ne za mu naɗe tabarman shirin na wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi idan allah ya so za ku sake jin mu da karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wanda zai yi daidai da karfe 7 agogon gmt da ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa wajen kammaluwar shirin musamman maryam dauda da ta tayani gabatar da shirin sai editar mu ta wannan zangon grace alheri abdu da hadiza kyari da ta hidimar ɗora labarai a shafukanmu na yanar gizo da dan mutan congo dadi balawi da ya bada umarni ya kuma hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu baki daya madadin su hawa sharifin muku fatan alheri daga nan birnin washington dc sai an ji ku.